إخوة الإسلام لقد اعتنى الإسلام بالأسرة وفي بنائها وتقوينها ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم اختيار المرأة الصالحة لتكون الأسرة أسرة صالحة مؤمنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لأربعين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 ساكنة في بيتها ذكرها الله ووصفها بأنها سكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كيف يسكن المرأة كيف يسكن الرجل إذا لم تكن المرأة الصالحة إذا علينا في تكوين الأسرة أولا أن نختار المرأة الصالحة يا من لم يتزوج بعد إذا أردت أن تتزوج لا تنظر إلى المال ولا إلى الجمال ولا إلى الحسب أو النسب وانظر إلى الدين أولا ثم بعدها فانظر إلى ما شئت فإذا وجدت الدين فقد وجدت كل شيء وإذا فقدت الدين فقد فقدت كل شيء إن كثيرا من البيوت لما لم تبنى على اختيار الدين إنما بنيت على الشهوات إنما بنيت على النظر إلى متاع الدنيا الفانية أصبحت البيوت نارا متأججة أصبحت بعض البيوت كالقنابل الموقوتة قد تنفجر في أي وقت لذا يقال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العرب إذا كانت المرأة صالحة والرجل صالح يدعوان الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما ذرية صالحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين يدعون الله ذرية طيبة فهنا تأتي النتيجة أولا الرجل الصالح والمرأة الصالحة يدعوان الله أن يرزقهما ذرية صالحة كيف ترى يكون هذا الولد في الأبوين المؤمنين يدعوان الله أن يرزقهما صالحا فهذا الولد يكون طيبا ثم يعتنيان في تربية هذا الولد لا يقصران في تربيته يدعوان الله ويبذلون كل ما يستطيعان من ويبذلان كل ما يستطيعان من الجهود حتى يتربى هذا الولد يتربى على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وإكرام الكبار والترحم للصغار بهذا هذا الولد يقول نافعا نافعا لنفسه نافعا لأسرته بل نافعا للمجتمع واجعلني مباركا أينما كنت واجعلني مباركا أينما كنت يكون الولد صالحا نافعا لجميع الناس هذا في هذه الأسرة في هذا البيت أما الذي لا يختار الدين إنما ينظر إلى جمال المرأة أو ينظر إلى مال أبيها أو هي غنية أو هي ذات نسب وحسب يتزوج منها وهي تفتخر بمال أبيها أو بمنصب أبيها تأتي إلى بيتك رافعة رأسها لأنك لم تخسر الدين تخاف منها حتى تخاف أن تمنعها عن شيء تريد أن تفعلها حتى لا تخبر أبويها فيمنعانك ما يصل إليك من الخير تفعل ما تشاء وأنت لا تستطيع أن تمنعها كيف يكون هذا الولد في هذا البيت أب يخاف من الأم رجل يخاف من زوجته لا يأمرها ولا ينهاها تفعل ما تشاء تخر متى ما شاءت وتعود إلى البيت متى ما شاءت والأب مشغول في جمع بطان الدنيا يخرج في الصباح الباكر ولا يعود إلى البيت إلا متأخرا لا يعرف أين يذهب الولد ومن أين يجي وهي أيضا مشغولة بحضور الأعاريس وحضور الحفلات وحضور أماكن المناسبات أو هي تكون عاملة موظفة أو مسافرة في التجارة تترك الولد عند الحضانة عند من لا يهتم بها وإنما يهتم بما يصلون إليها من مالها كيف يكون هذا الولد يتربى في الحارة يتربى بين الشاشات بين التلفاز وبين أرنت والجوالات وبين هذه الفضائيات الولد قبل أن يعرف نفسه يعرف كل شيء ويعرف الأشياء كما يعرف أبواه هذه الأشياء بل هو أقرب منهما لأن عقله قوي لأن ذاكرته ذاكرته صافية إذا فنحن إخوة الإسلام لا بد أن نهتم بهذه الأسرة بهؤلاء الأولاد إنهم أمانة كلكم رائم وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الراعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته الله يسألك عن ولدك ماذا قدمت لأولادك هل أحسنت تربيتهم أم أهملت في تربيتهم واشتغلت بنفسك في طلب المعاش يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي إخوة الإسلام إن أمامنا مهمة كبرى إن أمامنا مهمة, مهمة عظيمة وهي رعاية هؤلاء الأولاد وهؤلاء البنات الذين رزقنا الله إياهم وجعلها نعمة الأولاد نعمة لكن قد يكونون نقمة الأولاد نعمة إذا قمت بتربيتهم تربية صحيحة علمتهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علمتهم كيف يعيشون بين الناس علمتهم كيف يوقرون الكبار وكيف يرحمون الصغار علمتهم من الذي خلقهم علمتهم أنهم يموتون علمتهم أنك ستموت إما قبلهم أو بعدهم إذا مت قبلهم ماذا يفعلون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إذا أغلى ما يترك الأب ابنه عليه أن يتركه على العقيدة الصحيحة على التوحيد وعلى اتباع السنة وعلى فعل مكارم الأخلاق واجتناب مساوي الأخلاق أولادنا أمانة بأعناقنا أمانة بأعناقنا وسنسأل عنه يا أب أيها الأب لا تترك الجوال في عين ابنك يفعل ما يشاء ويتبحث في كل الأماكن الدنيا أصبحت كما يقال دنيا عالم العولمة الدنيا أصبحت كالقرية الصغيرة الإنسان يتجول في العالم حيث يشاء كيف يشاء ومتى ما شاء ينظر كل ما حب ودب كل ضبط وثمين كل شيء إذا دخلت في النت تحصل على كل شيء إذا إذا لم نراقب أبناءنا والجوال في أيديهم قد تكون كارثة قد يكون جهيم جهنم في بيتك وأنت لا تدري والله يسألك عنه يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فتشوا جوالات أبنائكم ماذا ينظرون ماذا يفعلون ألا تتركوهم في الخلوة يتخلون بها يتفحصون في أماكن التي لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ما تستطيع ودعوت الله أن يصلحهم قد أديت الذي يجب عليك وتوكل على الله إنه يحب المتوكلين إن وبان وديك الله da tarar da mazun rahama sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki wato ya ba da muhimmanci ga tanadin iyali samun iyali amintacciya na tsatsiya da suke bin tafarkin Allah da bin tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce wato iyali da ake mata fatan alkhairi kowa kuma ana neman sa da ya gina iyali mai amfani iyalin da za su zama dalilin na samun tsira shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa mutane suna aure don abubuwa kamar haka wasu suna aure don kyawun mace wasu don dukiyar mace wasu don dangantaka da mace take da su na danginta wasu kuma suna aure saboda addini sai annabi ya ce kai zabi ma abociyar addini domin in ka samu mace mai addini ka samu komai in ka rasa mai addini to ka rasa komai ina kira ga waɗanda ba su yi aure ba kar ku dubi aure ta fuskar sha'awa ta fuskar kyawun fuskar mace a ku dubi kyawun ɗabi'a da addini idan akwai addini sauran abubuwan za su biyo amma in babu addini an shiga matsala shi yasa Allah madaukaki ya siffanta mata salihai yake cewa salihan mata su ne masu biyayya ga Allah masu kiyaye kawunansu masu kiyaye abinda Allah ya koye wato da ya kiyaye suna kiyayewa bayan gidan mazajen idan ka samu mace saliha kai kuma ka zama salihi kuma kuna addu'a Allah ya ba ku zuri'a tayyiba ya me kake son ganin zai faru uba salihi uwa saliha kuma suna addu'a Allah ya ba su zuri'a saliha kaga an samu nasara don da zai zo duniya da wannan abin da ake fatansa da shi domin yadda iyaye suke kasancewa ɗa yana gare da iyaye shi yasa za ka ga ɗan iyaye salihai ne wani lokacin ko ba a samu nasu ɗan ba ko a jikan sai salihin ya fita daga zuri haka in suka zama malalata sai ka ga ko a ɗayansu su samu in ba su samu ba ko a jikokinsu wani zai ɗauki halin kakanki sai a ce ai dama kakanki ma kakanki ya gada ne ko ba a faɗin haka saboda haka mu zama nagari domin borowa ƴaƴan abin da za a yabe su da shi na kyawun ɗabi'a zabar mace saliha ita ce kan gaba ba zabar abin duniya ba idan ka zabi mace saboda addini kuma kuna addu'a Allah ya ba ku zuri'a ba to Allah zai ba ku zuri'a ba zuri'ar da za ku gina su akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da girmama na gaba da tausayawa na ƙasa amma idan ba haka ba aka samu iyaye gurbatattun iyaye bara gurbi samun su gara ake babu su dai suna nan a raye ne amma ba sa amfanin kawunan su balle su amfanar da wani an yi auren saboda duniya don iyayenta na da kuɗi ka aure ta don suna da matsayi ka aure ta don tana da kyawu ka aure ta in ta tsaya gaban madubi ta kalli fuskanka ta ce kai in ba kaddara ba aini na fi karfanka in ba ta faɗa a bakinta ba tana faɗa zuciyarta idan ba kai kiyaye ba za ka ga a halayenka in ka rashin sa'a za a gaya maka akan idanka wannan kenan wanda yake sabon mace don abinta tana abin da ba daidai ba ba za ta iya kai magana ba kana tsoron karka yi mata fada ta kai kara taimakon da yake zuwa maka daga gidansu su katse saboda haka za ta yi duk abin da za ta yi kai gum kana shi to ina amfani ga namijin da ya zamanto bai ya iya umarni da hani bayan kuma Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ku ne tsayayyu akan mata wajen umurtar su daga abudan abubuwa masu kyawu da hanin su daga abubuwa marasa kyawu to idan aka samu zuri'a wato ba su gyaru ba musiba ce ga su kansu musiba ce ga al'umma da ƙasa gaba amma idan ka samu zuri a tsaye ba kana karantar da 'ya'yanka fili kana kusantar da su gare ka wani lokacin ma kana tambayan su yanzu in na mutu kafin ku me za ku yi da yawa ban ma tambayan 'ya'yan ba ka so ka ambaci mutuwa shi yasa an ka mutu suna rigima kan dukiyarka yanzu kuna gani na ina da kuɗi ba yanzu in na mutu me za ku yi wani zai ce baba in ka mutu ni zan dauki wancan motar ka baba in ka mutu ai gidanka na wuri kaza nake so to kaga suna da karkatacciyar fahimta ka nuna musu cewa wannan arziki Allah ne ya baka eh za su iya gada amma ba lalle ne ya zauna a hannunsu ba ko mun gani za su iya gada amma ba lalle ne ya zauna a hannunsu ba don kowa arzikin sa kai ba kwa gani wanda zai gaji nawa amma nan da wani dan lokaci a ce babu wani kuma bai gada ba amma kuma Allah ya bashi saboda haka ka nuna musu kamar yadda annabi yaqub alaihi salam ke tambaya ƴaƴansa me za ku bauta bayan mutuwa ta suka ce za mu bauta ubangijin ka Allah da ubangijin iyayen kenan kai maka nuna wa ƴaƴanka tauhidi shine kan gaba bin Allah da manzo shine kan gaba kuma a san girman na gaba a tausaya wa na ƙasa anan ne za a samu lafiya amma idan aka zama uba ya fitar da safe bai zuwa gida sai karshen dare in ya dawo yana majalisa ƴaƴansa sai dai a aike su baba ana son kaza baba ba ni kudin makaranta baba ba ni baba ba ni abinda zai hada ku kenan in yaro yana zuwa kana jin haushinsa don zai zo da bani bani baya zuwa da tausayinka shi ma yana zuwa yana karkar kar in tambayi baba ya ce ba zai bayar ba kaga abin da ke haɗa ku kenan amma yaushe ɗanka ya zo zauna kusa da kai don yana kaunar ka yana shafin gemun ka in kana da gemu ya cire hulanka ya tafa kanka yana wasa da kai a lokacin da kai masai ka tuna yanzu dana yana wasa da ni haka yanzu in na mutu ba ba yi da wanda zai yi wasa da shi ya zai ji in na mutu ka sauwara wannan a lokacin da kuke cikin wannan ni'im kai ma za ka shiga taitayinka su ma za ka gaya musu abin da ya kamata ka gaya musu amma yau an bar yara an bar su da makarantu babu tarbiyya mun ce mun kai su makaranta saboda akwai turanci amma babu addini ba a koyar da tauhidi ba a koyar da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a koyar da girmama na gaba ko tausayawa na ƙasa ana koyar da matiyan. ya za ka yi ka kudance ya za ka yi ka zama ka kaza ya za ka mai da naira ɗari biyar dubu ɗaya ya za ka mai da dubu ɗaya dubu goma shi ne abin da ake koyarwa ya ya za ka yi ka riƙe kanka amma ba ya za ka yi ka tausayawa na ƙasa ko ka girmama na gaba ba irin wannan ya sa yau yara suna bude. ana ɗan girma kaɗan yaro bai kai ya nemi kuɗi ba amma neman kuɗi ne a zuciyarsa sai zai kafa tebur na sunuka wannan ƙwallon kan tebur ɗin nan me yasa zai kafa don ya samu kuɗi wurin ba da tarbiyyar kaya wannan kuma zai je kafa akwati ya kawo ɗan kwamfutarsa ya ajiye yana sai da data yana tura fina-finai a wannan tura fina-finai din nan ba duk musibar take faruwa ana tura fina-finai na batsa na tsirai na mugunta na kashe mutane duk ana turawa hatta na tsafe-tsafe sai ga yaro zai tashi kafin a ce ya kai manzilin balaga ya fi sanin mahaifinsa duniya da abin da ke cikinta sai kana ganin da yaro ne shi kuma yana ganin ka kai girma ne na jiki kawai amma ya jika ne saboda haka a yi hattara da yaro yaro an bai kai ya rike waya ba karka bashi shi da waya a hannu in ka ba shi wayan kuma kana murakabansa kana masa nasiha kana faɗakar da shi ya san me zai yi da waya ana waya ne don a yi amfani da shi don a kalli abin da zai amfana ko a karanta abin da zai amfana ko a karantar wasa'il ne da ake amfani da shi wajen ayyuka na alkhairi amma yau wani in ya sa waya a hannu ko wata ta rike waya miyanta zai kone ba ruwanta mijinta na kiranta ina zuwa ina zuwa ina zuwa mahaifinsa zai aike ko za a aike ta a ji aike fa ne ana tunanin ya za a yi dokin za a cire wani kudi da za a samu kudin data ko ba haka ba ne minti nawa muke a tare da alkur'ani da azkar na sunna kuma awa nawa muke yi tare da waya yau yara tunanin su waya mai girma shi yasa ya zama yana da farin jini yanzu kana ajewa kana ɗauke kanka an kawai ka kaga babu a makabarta an sace a masallaci an sace a gida an sace a cikin nafif an sace kowa yana sai mallaki waya andrew to mu dinga tunawa wannan duniya za mu banta za mu tsaya gaban Allah akwai hisabi akwai sakayya saboda haka mai muraqaban yara in za a ba su a ba su abin da bai fi karfin ba ana kula da su ana nuna musu addini kar mu ce ban mu da lokaci mu samu lokacin da za mu zauna da su ko za ka ɗauke su a mota ka fita da su ka ɗan je wani wuri a tafiyar da kuke ɗin nan kuna hira za ka fahimci halayensu da ɗabi'unsu in akwai wanda yake da kuskure za ka gyara a zo a ci abinci tare ko ba lokacin cin abinci ba ne wani lokaci ka yi musu alkawari ran da ba makaranta yau za mu ci tsire ba wanda zai bacci ka zo da tsire a zauna ana ci ana dariya ko kuma kai irin na larabawa yau za mu je bayan gari ku je da akuyan ku yanka ku fede kowa a ya bashi naman da zai gasa a gasa a zo ana ci ana hira za su ji cewa sun fita wata duniya za su bai wasu ɗabi'u haka sai su san ashe duniyar ba cikin gidansu ne kadai ba akwai wata duniya da ba su sani ba amma idan muka bar haka kara ne neman duniya ko baya da ta aiki ya zama ta je sana'a ko kasuwanci ko ta yi tafiya an bar yara a hannun masu reno gaskiya muna cikin hatsari kun ga yadda ake fuskan mu da ababen ma'aikata yadda aka kawo boko haram da kidnappers waye ake kashe kuɗi haka ake sayar da kwayoyi ake kawo kwayoyi ababen maye don a baka mana ba kwa gani yadda ake kokarin shigar da duk irin kokarin da za a yi faɗa da su sai an shigar da wannan kaya don me don a baka ta mana yaro karami ya lalace ya zama dan kwaya ya zama dan wiwi mu ba kai baka sani ba har sai yaro ya zo ya zare ma ido sannan ka ce wane mai faru same ka sai ce baba wallahi typhoid ne ya kama ni a'a shi kuma kwaya ce ta kama shi akwai wanda aka zo aka ce iska ne ya kama shi za ka kashi kuma wani malami yana kallon shi sai ce kai me kake sha sai ce wallahi wani kaza ne ina ɗan sha ina sha ina jin ka za ka kaga dan kwaya aka dauke shi aka shi kuma malami wai ba da lafiya to ire-iren waɗannan suna da yawa cikin al'umma uwa uba a dage da addu'a Allah ya gyara mana zuri'a Allah ya kare mu daga fitinun karshen zamani Allah ya ba mu ikon ansa tambayan da za a yi mana akan tarbiyyar ayyan mu ansa da kuma za ta fitar da kunya Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu da malaman mu bukatun mu da alkhairi Allah ya biya mana Allah ya kawar da talauci a tsakanin mu dan mu da basu da lafiya mu arhum Allah ya ba su lafiya Wa wa'anda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu Allah ya gafarta mu kasuwannin mu Allah ya sa albarka wanda suke nufi mu da alkhairi Allah ya nuna mu alkhairi ما كنوا كده جنبهم ولا شركم ألا يشكى فكانوا اللهم أنا نسألك من الخير ما تعلم ونعوذ بك اللهم من الشر ما تعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة والسلام